Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna madari. Kashi na sittin da Washe gari ranar suna yarinya ta ji sunan kakarta wato Hajiya Zainab Abu. Sai ya kasance yarinyar ta amsa sunan mamanta da kakarta. Amma dai shi uban 'ya sunan babarsa ya sa. Kai tsaye kuma ya ce a dinga kiranta da ummi. Hajiya ta ji daɗin samun takwara, ta dinga murna tare da addu'ar Allah ya raya mai sunanta. Ɓangaren Najatu kuwa da ta yi alƙawari kan cewa babu inda za ta je. Sai kuma daga baya ta yi wani tunani ta yi sauri ta yi shiri na musamman. Ado da kwalliya ta mai ƙayatarwa ta fito falo tana zabga ƙamshi. Turaruka masu ƙamshi da ɗaukar hankali. Na ga sami yaran da wasu daga cikin famili ɗin Hajiya suna zaune. Ta gaisa da su a mutunce, ta kalli Ramlatu da faɗin, ba yanzu za mu tafi ba ne? Yaran Marta ta ce ko kawai ki ba ziyara buku ku tafi, kada rana ta yi ni zan jira zuwan su ki ya sai mu haɗu baki ɗaya mu mu biyo bayan ku. Ta ce to shi kenan sama ta hau ta yi salama da Hajiya ta sauko. Yaran Marta ta ce dadi tun da ya yi bacci a baya na? to ki bar shi kawai na taho da shi. Ta ce kada fa ya tashi ya miki rigima irin na jiya. Dariya ta ɗan yi ta ce ba zai tashi ba insha Allahu. Ai sajiya rakiyan suna hanya mu ma ba za mu daɗe ba za mu biyo bayan ku. Ta ce to shi kenan sai kin taho. Najatu tana sana ta yafa ƙaramin mayafi mara sirri. Ga yanayin ɗinkin jikinta riga da siket sun matse ta. Swissless ne mai tsada amma ta sa an yi mata matsatsen ɗinki. Tana sana ta sa kayan saboda ta san baya son su yi irin shigar su fita da ita. Ta ji daɗin ganin duk motocinsa a harabar gidan da alama bai fita ba, kai tsaye ɓangaren mai jego suka nufa. ‘Yan uwanta ne duk a wurin suka gaisa a tsaitsaye suka wuce ciki. Zainab ta yi kyau har ta gaji, kana ganin ta kaga matar alaji? Gold ya ji a ko'ina ga wata uwar shadda ta sa, wacce ta ci uban sarfani irin na manyan mata. Naja'atu kalau ɗaya ta mata ta ɗauke kanta, kici ne yake taso mata tana danne shi. To ita ma Zainab ɗin nata ɓangaren ganin zahirin Naja'atu. Ya birgita ta jikinta ya sanyi, don ba ta taɓa tsammanin cika da ƙasaitar ta ya kai haka ba. Ashe cikakkiyar mace ce a bar alfaharin kowane ɗa namiji. Lallai hijabi ba ƙaramin sutur da mace yake ba. Ta dinga satar kalar Naja'atun tana jin wata shakkarta, baki ɗaya ba ta so ta haɗu da mijinta, don kada ya ƙyasa. Sai ka ce tsinken ka sai iya yin tsiya. Naja'atu na hankalce da irin kalar da take mata sai kawai ta miƙe da faɗin Hajiya, bari na shiga gurin ta hala samu gaisa. Hajiya Rabu ta ce, to shi kenan ni ma zan shigo yanzu insha Allah. Naja'atu ta juya tana wata iriyar tafiya ta takama. Zainab kasa ɗauke idon da ta daga kanta har ta fita daga ɗakin. Da Salma a bakinta ta tura ƙofar falon ta shiga. Abba Abbas na tsaye a tsakiyar falon yana magana da Saddiƙa. Halisa kuma na zaune a kan kujera ta yi ado daidai misali. Musaddiq da Mufida na kusa da ita a zaune. Ganin shigowar ta ya sa yaran suka ruga a guje suka rungume ta suna murna. Halisa na murmushi ta ce Naja'atu Ke kika fara zuwa kenan sani da zuwa ƙara so ki zauna. A natsa ta rike hannun Musaddiq suka safa nan ta samu guri ta zauna a natsa ta kalle shi yana tsaye a inda yake. Yana mata wani irin kallo mai kama da harara. Ita ta san ko kallon menene sai ta basar ta ce, Abba ina kwana, ƙin amsawa yayi. Ya kalli Sadiqa da faɗin ta tashi maza ta je gurin Zainab ta ce ta duba masa glass ɗinsa a ɗakinta. Sadiqa ta yi saurin mikewa domin tafiya aikin da ya mata da Ja'atu ba ta yi zuciya ba. Ta sake gaishe shi a dakile ya amsa ya bar gurin. Murmushi kawai ta yi ta juya suka ci gaba da magana da Halisa. Halisa na murmushi ta ce ya kuma na kanki a haka, ina kika baro mai gidan nawa? Ta ce yana goye a bayan yaran Ramnatu lokacin da zamu mu taho yana bacci. Shi ne ta ce na kyale shi kawai ta taho da shi. Halisa ta ce ayya amma kin shiga gurin mai shegon ko? Eh Hajiya rabu ma na can na baro ta. Shiru falon yayi kowa yana tunani a cikin ransa. Ƙamshin turarensa ne ya sanya dukkaninsu suka ɗago kai suna kallonsa. Naja'atu, kallon shari'a kawai ta masa ta yi ƙasa da kanta tana jin wani irin yanayi a jikinta. A duk lokacin da za ta kalle shi sai sansa da ƙaunarsa sun sake ƙaruwa a cikin zuciyarta. Abba Abbas kwata-kwata baya tsufa kullum ƙara masa ƙuruciya ake. Babu wanda zai kalle shi ya ce ya yi shekara hamsin a duniya. Saboda shi mutum ne ɗan gayu mai kula da kansa. Yanzu ba ya yi ado cikin wani haɗaɗɗen Filtex irin na maza dark blue abinka da farin mutum. Sai ya yi masa wani irin kyau. Hula mai farin zanen zare ya yi amfani da ita. Ƙafarsa sanye da takalmi sau baƙi, sai ya yake. Farin gilashin da yake idan idonsa ya masa masifar kyau. Najatu ta dinga jin wani irin sanyi na ziyartar jikinta. Sha'awarsa ce take taso mata a jikinta sai ta shiga tunawa da irin zazzafar soyayyar da ya dinga nuna mata. a lokacin da suke tare. Muryarsa ta ji yana magana, yau ma kin bar yaron nan a gida ko? Ashe ke ba isa faɗa miki magana guda ki ji ba? Yanzu me ya amfani saka wannan mayafin na jiki? Da kin sani kin yarda shi a hanya don ba shi da wani amfani tun daga shi nan a zahiri komai na jikinki ana gani. Shiru dai ta kasa magana ba wai don ba ta da abin ba, kawai tana ganin kamar shirin shi ya fi amfani, saboda gudun kada ta faɗa masa wata maganar ya ce ta yi masa rashin kunya. Halisa ta ce, Ni sai nake ganin ai ba wani abu bane don ta bar yaron a gurin yaron tun da yanzu za su so. Maganar hijabi kuma ka ajiye shi a gefe yau ɗaya dan ta sa mayafi. Ai ba laifi bane tunda ba ta da nauyin kowa a kanta. Kuma ni wallahi ban ga abin da mayafinta ya nuna ba. Tana ‘yar dariya ta ƙara shi magana. Ya ce ni na gani ai, tun da ke baki gani ba. Sannan ni na san tana da wata manufa ta yafa mayafin. Tunda ke da ita duk kun san ba na son irin wannan mayafin marasa sirri. Saboda haka idan za ku tafi ki karɓi hijabi gurin Halisa ki sitirta jikinki. Ba ki burge ni ba idan danni kika yi. Halisa ta ce ikon Allah, shi kenan sai ta yi kwalliya don kai, kai kaɗai. Sai ta yi kwalliya don kai kaɗai. Ba zawara ce fa kuma kowa ya san zawarawa da ‘yan mata gurin ado da kwalliya. Me zai sanya ka damu kanka? Ya ce ai shi ne abin da nake so ki fahimta. Ta buɗe tsiraicinta ne don ni ko wani a waje ya gani ya ji sha'awa. To ni duk irin wannan ba sa burge ni. Jin abin da yake cewa ne yasa ta ce haba abba, yanzu dan Allah ina ina tsiraici a nan. Ta faɗa tana cire mayafin jikinta tare da gyara zamanta akan kujerar. Sauran ɗauke kansa ya sakamakon kallonta da yi. Anta Halisa ta ce to ni ma dai haka na gani wallahi. Naja'atu ta ci gaba da cewa wallahi ni ban yi kwalliyata don kowa ba, don kaina ne. Kuma ta Halisa ni ba zan fitar da na saboda na sami mijin aure ba, saboda na san ko yanzu na buƙaci aure zan yi, tunda ni na san kaina ba karamar mace ba ce. Halisa ta dinga dariya tana kallon sa, yana tsaye yana kallon su, kowa dai yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake. Shiru kawai ya musu, ya zauna kan kujera mai cin mutum ɗaya, agogon hannunsa ya duba. Ya kalli Musaddiq da ke fama da gem ya ce je ka gurin Zainab ka ce ta zo, amma ta zo da bebi ummi. Yaron ya je gem ɗin da sauri ya tafi aikin da aka yi masa. Abba shiru ya yana jin halin na faɗi na ja a jikin burge ni wallahi. Ai da ma na ce ke ba karamar mace bace ba, ko da baki sa mayafi ba. Ya kasance ke ka kasance kullum a cikin hijabi kike na tabbata ba za ki rasa miji ba haka. Ai ido ba mudu bane ya san kima. Shiru ya bai tanka ba don ya lura Halisa na so ta tona masa asiri a gurin yarinyar. Shi yasa ya ja bakinsa ya shiru ya shiga girgiza kafafunsa. Halisa kallonsa take a fagaice tana ɓoye dariyarta. Ita wallahi idan yana muzurai a kan rashin gaskiya dariya yake bata. Wai shi lallai ba zai fito fili ya nuna cewar ya damu da yarinyar ba. Alhalin duk gashi nan ya nuna alama a zahiri kowa ya gani. Zainab ta shigo falon rungume da ‘yarta, ganin Halisa da Naja'atu na hira cikin fahimtar juna, ya sa ta jawo shin hakan. Ɗauke kanta ta ta nufi gurin mijinta. Baby Ummi ya karɓa daga hannunta ya rungume ta a gefen hannunsa go, Sai ya janyo Zainab ɗin ya ɗora a cinyarsa. Ya rike ƙugunta da hannunsa na dama, wayarsa ya bata, ya ce ta yi musu hoto. Wannan al'amari ya dukunzuba zuciyar Naja'atu da Halisa. Ba kamar Naja'atu da ta ji gurin na juyawa da ita. Ita kuwa Halisa ta ɗaga murya ta ta ce me yasa baka je can gurin ta kun yi hoton ba. Ai ina ga ganin ai ina ga ganin ai a nawa ganin kamar hakan sai ya fi armashi. Ya ce akwai jama'a a gurin ne ko ban da ikon na yi abin da nake so a inda na ga dama. Ta mai bakinta ta ce a'a ka yi komai babu damuwa ai. Ya kalli su Sadiqa da su ta so su zo gurinsa. Yaran suka kewaye shi Zainab na zaune daram a cingarsa tana ɗaukarsa sa a hoto. farin ciki kamar ya kashe ta. Hakika ta yi farin ciki da yadda ya nuna musu cewa ita mai mahimmanci ce a rayuwarsa. Inda shi kuma a nasa ɓangaren da biyu yake haka, duk dan ya cizguna musu. Ai kuwa ya hango tsantsar kishi da tashin hankali a idanun Naja'atu, don har ja idanunta suka yi saboda tsabar ɓacin rai da ci. Sai da suka gama ɗauke-ɗauken hotonsu, sannan ya zo inda suke zaune, da yake doguwar kujera ce sai ya shiga tsakaninsu. Naja'atu kamar ta miƙe ta bar gurin haka ta je. sai dai kawai ta daure ta matsa gefe saboda jin yadda ya takure ta. Baby Ummi ya karɓa ya riƙe, ya sa su saddika suka shigo kowa ya tsaya sannan ya umarci Zainab ɗin ta ɗauke su. Hakan bai mata ciwo ba saboda ta san ita ya fara nuna muhimmanci. Zainab ta yi musu kusan biyar ta miƙa masa wayar tare da faɗin za ta koma gurin 'yan uwanta. Bebin ya miƙa mata tare da fatan a tashi taro lafiya. Ta karɓi yarta ta tafi ba tare da takura kowa a gurin ba. Shi ma tana fita ya miƙe daga tsakiyarsu ya kama hanyar fita. Babu wanda ya kula shi sai yaransa su ne suka yi masa a dawo lafiya. Ya amsa jiki da walwala da farin ciki ya san yau da Halisa da Naja'atu dukkaninsu ba za su yi ni cikin farin ciki ba. Wato har shi za su sa a gaba suna wa dariya sun mayar da shi sakarai shi ya sa yi musu haka. Bayan fitarsa Naja'atu mamaki take sosai da yadda Halisa ta yi sanyi yanzu ga baki ɗaya ta mayar da rayuwa ba wani abu ba. Idan da lokacin baya ne ai bai isa ya yi mata irin wannan rashin kyautawar a falonta ba. Gaskiya kamar da akwai cin fuska a ciki. Sai ta ga kamar ma ita ta fi ta jin haushin al'amarin amma dai yadda ta ɗauke kanta da kan abin da ya yi ya sa ta ji ta burge ta matuƙa. Taron sunan Zainab ya yi kyau ya kuma ƙayatar an ci an sha mai jego ta fito sosai don sai da ta yi shigar kaya kala goma cikinsu duk babu nayarwa yarwa. Abin da ya musu cikas kawai rashin ɗan la amma dai duk da haka ba su yi bikin lami ba. Sai da suka saka MP mai kiɗan tsiya suka dinga jin waƙoƙin gwanja suna cashewa. Sai rawa suke suna murguɗa mazaunai mai jego daɗi ya ishe ta. Ta dinga yi musu liƙi. Gabaki ɗaya ɗabi'un 'yan uwan Zainab na banza ne. 'Ya'yan malam ne amma kuma sun ƙi halin malam. Rashin arziki kawai suke yadda ransu yake so. Bayan sati biyu, al'amura suna ta gudana yadda ya kamata. Ta ɓangaren Naja'atu ta buɗe wuta sosai da ado da kwalliya. Da ta daidaita lokacin zuwansa gidan za ta fito ta zauna kan kujera tana faza ƙamshin turaruka. Ita kanta Hajiya sai ta ji daɗin salon da yarinyar ta zo da shi. Ta san tabbas yin hakan zai sake janyo hankalinsa kanta. Ai kuwa dai a tsakankanin kwanakin daurewa kawai yake yi. Amma yarinyar nan na matuƙar galabaitar da zuciyarsa. Dan dai kawai mutum ne mai dauriya da ɗauke kansa kan abu shi yasa baya bari kowa ya gane halin da yake ciki. Duk sanda zai shiga gidan yakan sakaye idanunsa da gilashi gudun kada ƙwayoyin idonsa su nuna abin da yake zuciyarsa. Naja'atu halin koyin kulan da yake nuna mata bai dame ta ba, kwalliya da sauran abubuwa ba za ta daina ba tunda ta fahimci suna tasiri a tare da shi. Da yake tana da yawan gashi mai kitso har mai kitso har gida take zuwa ta ɓata lokaci gurin tsantsara mata tsantsara mata. Winci kuwa da ya goge za ta yi wani al'amarin da ya sanya shi tunanin canza shawara a kan wata suka yi dajiya. Yana ganin kamar ɗaura auren a kurkusa shi ne kwanciyar hankalinsa. Idan ya ce zai ci gaba da zama tsayin watanni yana ganin yarinyar hankalinsa na tashi to babu shakka zai iya shiga halin ni'yasu. Dalilin da ya sa ya yanke shawarar tunkarar abokinsa da maganar. Abba magaji ya ce to tunda kana ganin hakan ya yi maka shikenan sai kawai ka sanya ranar da kake so a ɗaura auren ya ce yau insha Allah idan na shiga unguwar zan zauna da malam da alhaji akan maganar fa magaji ya ce to shi kenan Allah ya sanya alkhairi ya sa an yi kenan ya amsa da amin amin Na Najatu duk wani abu da ake ba ta da labarinsa don tun da aka tsayar da maganar ɗaurin aure shi bai kira ta ya faɗa mata ba kuma har yanzu babu wata kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu Tana dai jin maganar sama-sama a gurin Hajiya da yaran Natu, su ma kuma babu wacce ta ce mata komai a kan al'amarin. Ranar Lahadi da safe ya zo gidan Hajiya na sama tana sallar walaha. Yaran Natu da Hajiya Rabi sun tafi asibiti duba Salim. Ashe tun ranar da na Burago ya watsa masa kuɗin sa ya kwanta ciwo kamar ba zai yi rai ba. Sai da aka kwantar da shi a asibiti sannan Sakina ta aiko aka sanar da mahaifiyarsa. Shi ne fa Alhaji ya ce maza maza su je su duba jikin nasa. Ai hannunka baya riɓewa ka yanke kayar. Tana ɗaki tana gyara jakar kayan ta yi salama a ɗakin. Gabanta ya faɗi don jin muryarsa. Daidaita natsuwarta ta yi da ɗan juya tana amsawa idan saƙuri kan gashinta. Wanda aka yi mata wani irin kitso mai kyau. Jelolin gashin sun ɗan sauka bayanta. Najati na da gashi daidai gwargwado gashi baƙi mai ɗaukar ido. Ganin yana mata wani irin kallo ne yasa ta lalubi ɗan kwalin ta ɗaura. A sanye ta ce Abba sani da zuwa. Da sassauci a tare da shi ya amsa tare da neman guri ya zauna yana kallonta. Gaishe shi dai ta ɗan gyara zamanta tana jira ta ji abin da ya zo da shi. Gyaran murya ya yi kamar yadda ya saba. Ya ce na je gidan shi tun da na shigo ban ji motsin mutum ba. Ina fata dai lafiya ta ce wallahi tun safe Alhaji da Hajiya Rabi da yaran Ramlatu suka tafi asibiti. gadon ƙaya. Wai ashe Salim ne bai da lafiya yana can a kwance. Ita kuma Hajiya na sama tana sallar warha. Shiru ya na minti biyu kafin ya ce tun yaushe ne bai da lafiyar. Ta ce wallahi ban sani ba. Jiya matar babansa ta aiko aka faɗa. Allah ya sawwaƙe ya faɗa yana mai tsirawa yatsun hannunta ido. Ɗakin ya shiru kowa na tunani. Abba tunani ta inda zai fara yake da ke iya kiran sunanta. Ta ɗaga kanta ta kalle shi kafin ta mayar da shi ƙasa. Kina da labarin maganar ɗaurin aurenmu ranar Juma'a mai zuwa kuwa? Gabanta ya faɗi, ta yi saurin kallonsa, gidansa ya ɗaga mata ya lumshe idonsa. A hankali ya ce, na so na bari yaronki ya ƙara ƙwari, amma na kasa saboda ni kaɗai na san yadda nake jin ki a cikin zuciyata. Halisa ta ce ba zan taɓa samun nutsuwa ba sai da ke. Sai nake ƙoƙarin ƙaryata maganarta saboda ina ganin ke baki isa ki tauye min rayuwata ta kowane fanni ba. ashe so ba haka yake ba. Dalilin yin hakan da na yi ya sa ya mayar da nisa karayi mara nutsuwa, gami da sanin mahimmancinsa. Hakika a cikin 'yan kwanaki na ni kaɗai na san irin azabtuwa da nake a kanki. Naja'atu, zan sake auren ki a karo na biyu. Ina so ki bani hankalinki da nutsuwarki da dukkanin kulawarki. Ba na so a yanzu da ni da ke mai auren madadi, ina so mai aure na so da ƙauna. wanda za mu rayu a cikinsa cikin farin ciki da walwala har ƙarshen rayuwarmu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.